zababbun ayyuka bismillahir wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala ahli baitihi at-tayyibin na tahirin jama'a masu saurare assalamu alaikum barkanku da warhaka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirin zababbun ayyuka Shirin da kan yin dubi ga ayoyin Ƙur'ani mai tsarki game da hadisan ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ta da iyalan gidan tsarkaka, waɗanda suke bayani dangane da zaɓaɓɓun ayyuka da kuma kyawawan ayyukan musulunci da su ne Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya a matsayin kyakkyawar hanyar samar da rayuwa mai kyau a zaman duniya da na lahira. a shirin da ya gabata mun yi bayani kan ɗabi'ar wanzar da sallama ko kuma mu ce yawan sallama a tsakanin al'umma kamar yadda musulunci ya ambato tare da ruhin aminci da soyayya shirin na yau kuwa zai bayani kan ɗabi'ar gaisuwa hannu da hannu domin shi ma na daga cikin kyawawan ɗabi'un da allah maɗaukacin sarki ke so amma kafin shiga cikin shirin bar mu saurari wannan. الروح سموا أحببت نورك حبا سما بروح سموا وزادني وزادني وزادني منك قربا وصير العمر صفوا أحببت masu saurare shirin na yau zai fara da hadisan da sheikh mufid ya rawaito cikin littattafansa na amali da kuma sheikh kuleni cikin littafinsa alkafi daga ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi tare da iyalan gidan tsarkaka inda yake cewa idan kuka haɗu ku yi haɗuwa a cikin mutunci da sallama hannu da hannu idan za ku rabu kuma ku rabu cikin yi wa juna gafara malaman hadisi sun ce wannan hadisi ya shafi musulmi da mamakiya idan aka haɗu da su a gaisa da juna hannu da hannu kuma idan za a rabu ya kamata ya kasance a yi rabuwar cikin yafewa juna baya ga hakan wani hadisi na daban kuma ya ƙarfafa wannan ɗabi'a mai kyau ga ɗan uwanka mumini hakika cikin littafin kisal daga kofar ilimin muhammadiyya wasiyansa yardaddan allah shugaban mumini ali bin abi talib ya ce idan kuka haɗu da 'yan uwanku ku gaisa hannu da hannu ku bayyana musu jin daɗinku ta hanyar yi musu murmushi idan kuma kuka rabu ku rabu cikin murna da walwala idan kuma kuka rabu cikin murna da walwala duk wani zunubi da ke kanku za a karkare muku shi har ila yau a wani hadisi na daban imam alaihi salam ya ce ka ba wa maƙiyinka hannu ku gaisa ko da kuwa yaƙi domin wannan shine umarnin allah maɗaukakin sarki inda yake cewa to ka ingije mummuna da abin da ya fi kyau. Yayin nan sai ka ga wanda yake tsakaninka da shi gaba ce, ya zamanto kamar wani masoyi ne na kusa, ba ko wanda ake baiwa wannan ɗabi'ar, sai waɗanda suka yi haƙuri, ba kuma wanda ake baiwa ita sai mai babban rabo. suratul fusilat daga aya ta hudu zuwa ta talatin da biyar, a bayyane yake istidlalin da imam alaihi salam ya yi da wannan aya mai albarka shi ke nuna cewa ɗabi'antuwa da wannan ɗabi'a mai albarka na da tasiri babba wajen karya lagon gaba da kuma wanzar da soyayya a tsakanin mutane Ma saurare a cikin littafin sawabul a'mal na shek saduk an rawaito hadisi daga shugabanmu imamu sadiq alaihi salam wanda yake shiryar da mu girman ɗabi'ar gaisuwa hannu da hannu inda yake cewa ku sani gaisuwar ku hannu da hannu ladanta kamar ladan waɗanda suka yi yaƙi saboda Allah ne har ila yau wannan ɗabi'a mai girma na yin sanadiyar girman rahamar ubangiji kamar yadda shugaban mai imam bakar alaihi salam ya ishara cikin hadisin da aka rawaito a littafin kafi na sikatul islam kulani imam alaihi salam ya ce Hakika idan mumunai suka haɗu suka kuma yi gaisuwa hannu da hannu, Allah tabaraka wa ta'ala zai sanya albarka a tsakanin hannayensu sannan zai fuskanci fuskar wanda ya fi nuna ƙauna da soyayya ga uwansa Idan kuma Allah ya fuskance ku da rahamarsa sai a ƙarƙare muku zunubanku kamar yadda ganyen itace suke rabuwa da itacen a yayin da suka bushe har ila yau cikin littafin mahasin an rawaito hadisi daga shugaba mai imam sadiq alaihissalam ya ce hakika a yayin da mummunai suka haɗu suka gaisa hannu da hannu Allah tabaraka Wata'ala zai kalle su da soyayya da kuma gafararsa kuma haƙiƙa za a ƙarƙare musu zunubansu har lokacin da suka rabu masu saurare tasirin wannan musafaha wato gaisuwa hannu da hannu ya shafi dukkanin musulmai kamar yadda kaudin imam bakar alaihi ya yi ishara da shi a hadisin da aka rawaito cikin littafin kafi babu wani musulmi da zai haɗu da ɗan uwansa musulmi ya gaisa da shi hannu da hannu matuƙar dai yatsotsinsu sun haɗu da juna zunuban da ke gare su za su rabu da su kamar yadda ganyen itace ke zuba a lokacin bazara. Masu saurare ɗabi'antuwa da wannan ɗabi'a na daga cikin misdaƙin koyi da ɗabi'ar mala'ikun Allah amincin Allah ya tabbata a gare su kamar yadda Sadiqul Amin amincin Allah ya tabbata a gare shi ta da iyalan gidan tsarkaka cikin hadisin da aka rawaito a littafin kafi yake cewa gaisuwa hannu da hannu da mumini ya fi gaisuwa hannu da hannu da mala'ika. نقول لكم إذا طاب النشيد وراح القلب بالنجوى يجود رحاب الله للإنسان تبقى ملاذ الروح إن ضاق الوجود نقول لكم إذا طاب ما saurare barkanmu da sake saduwa Ci gaban shirin zai bayani dangane da wasu ɓangare na hadisai da suke bayani kan muhimmancin gaisuwa hannu da hannu, ko da kuwa a yayin da mutane za su rabu na ɗan ƙalilan lokaci ne. A cikin littafin kafi an rawaito hadisi daga shugaban mu Imam Muhammad Bakar alaihissalam ya ce, Ya kamata ga mummunai idan ɗayansu zai rabu da ɗan uwansa ko da na kewayen itaciya ne, idan suka sake haɗuwa sake gaisawa hannu da hannu a tsakaninsu wannan al'amari da ake ganinsa a matsayin ɗan kaɗan na daga cikin sunnar annabi muhammadu tsira da amincin allah su tabbata a gare shi tare da iyalan gidan tsarkaka kamar yadda hadisin da aka rawaito cikin littafin kafi daga shugabanmu imamu sadiq alaihi ya ce musulmi sun kasance idan suka tafi yaƙi tare da ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sannan idan suka fice daga cikin wani guri mai rukuki wato guri mai yawan itace suka kuma fice daga cikin wannan guri sai kowanne su ya dibi ɗan uwansa su gaisa hannu da hannu wasu hadisan kuma sun bayyana cewa ya kamata mumuni ko kuma musulmi ya kasance duk mutumin da za su gaisa da shi kada ya yi sauƙin janye hannuwansa daga cikin hannuwansa har sai shi da kansa ya buƙaci hakan domin yin koyi da sunnan ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa wasallam a cikin littafin kafi an rawaito hadisi daga ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa wasallam ya ce manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi tare da iyalan gidan tsarkaka bai taɓa gaisawa hannu da hannu da wani mutum ba ya janye hannunsa daga hannun mutumin har sai shi da shi ya janye hannunsa daga hannun ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa har ila yau a wani hadisi na daban shugaban mu Imam Bakar salam ya yi mana albishir da girman ladan da ke tattare da wanda ya yi koyi da sunnar ma'aikin Allah ta hanyar wannan ɗabi'a mai girma inda yake cewa idan mutum ya gaisa hannu da hannu da ɗan uwansa wanda ya fara wato ya karbi gaisuwar ya fi yawan lada da wanda ya bayar sannan a yayin da hannuwan suke haɗe da juna zunuban da suka aikata za a karkare musu har sai ya kasance ba su da zunubi ko ɗaya masu saurare a wani hadisi na daban kuma shugaban mai imam sadiq Salam ya bayyana mana tasirin wannan ɗabi'a mai albarka na kore mummunar ɗabi'a ta riƙe mutum ko kuma abokin faɗa a zuci a cikin littafin kafi an rawaito hadisi daga Shugaban mu imam sadiq alaihi ya ce ku gaisa hannu da hannu a tsakaninku domin yin hakan na gusar da mummunar ɗabi'a na riƙe mutum ko kuma abokin faɗa a zuci a wata riwayar ta daban da muhammad bin makki al'amuli wanda ake kira da shahidin farko ya rawaito cikin littafin arba'in daga Ibn Bastam ya ce, Na kasance a wajen baban Abdullah Imam Sadiq alaihi sai wani mutum ya shigo ya ce fansar kai na a gare ka ya kai dan ma'aikin Allah ni na kasance daga cikin mutanen Jabal kuma a yayin da na haɗu da ɗan uwana sai na rungume shi domin jin daɗin haɗuwar mu da shi sai wasu mutane suke aibata ne suna cewa wannan ɗabi'un baƙi ne wato waɗanda ba larabawa ba da kuma mushrikai sai imam sadiq alaihi ya ce mene da dalilin su na faɗar hakan domin ma'aikin allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya rungumi ɗan uwansa ja'faru tayyar kuma ya sumbaci tsakanin idanunsa Masu saurare ganin lokacin da aka ɗeba wa shirin ya kawo jiki a nan za mu dasa aya sai kuma a mako na gaba da Allah. Wato sai kuma a mako na gaba da yarda Allah za a je mu ɗauki da wani sabon shirin a madadin waɗanda suka taimaka wa shirin har ya kammala musamman ma Aminu Ibrahim Kiyawa ni da na shirya kuma na gabatar nake muku fatan alkhairi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. وسوءتي وخجلتي ولهفتي من جرأتي هبني رضاك إني ببابك ألتجي ما غير عفوك أرتجي من لي سواك وسوءتي